Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio sannan za a iya jin zo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Buhari auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. A duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala. A yau 21 ga watan Agusta na shekarar 2023 za mu ci gaba da magana ne akan matsalolin da saki ko rabuwar aure ke janyowa. sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. Masu saurare a cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da masu ruwa da tsaki a zauren namu sannan za mu ziyarci filin kwalamar mu. To masu sauraro sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. Masu sauraron mu za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna karkashin jagorancin wakilin sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana. Masu sauraron mu 'yan ajin barka da yar haka barkan mu da sake sada da ku a yau muna tare ne da malam abubakar rijida usman da kuma malam muhammad sha'ibu galma wanda za mu tattauna da su akan matsayin namiji a maganan saki mun sani masu rare kowane lokaci muka tashi maganan shin waye ke jin jiki a aure idan an rabu mukan yi magana ne akan mata da kuma yara to a yau za mu tattauna ne akan rayuwar namiji ko kuma wani irin yanayi ko kuma me ke faruwa da rayuwar namijin da ya yi saki to barkan ku da zuwa mala baka bari mu fara da kai shi da miji da shi ne ke da igiyoyin aure a hannunsa shi ke ma zuwa ya nemi auren ya sha hidimomi ya kashe kuɗi ya nema iri daga wani gida sai wani abu ya gitta ya Allah na tsautsayi ko kuma ya riga ya sa zuciya shi cewa ba zai iya zama da wannan matar ba saboda dalilansa me ke faruwa a rayuwar wannan namijin bayan ya aikata wannan sakin to wato kan menene ke faruwa bayan ya aikata wannan sakin tashin farko akwai abin da ya kamata a ankara a game da maza da kuma mutum aure akwai namiji wanda yake da niyyar ya yi aure ya ɗauki auren ibada yana so ya zauna da iyali ya samu zuriya kuma a tunaninsa wacce ya aura ɗin nan mutuka rawa dalilin da ya sa ma za ki ga wani namijin ya ɗauki shekara ɗaya shekara biyu shekara uku shekara hudu wani ma fiye da haka yana ɗawainiya da mace kan yana nema ya aure ta to wanda zai ɗauki tsawon wannan lokaci kina gani zai aure ta da niyyar bayan wata ɗaya wata biyu shekara ɗaya shekara biyu a ce ya sake ta hankali ba zai bada ba hankali ba zai bada ba haka kenan inda so sa ne a ce to mutu kara ba hmm. ɗaya kenan akwai namiji mazaje suka su akan wannan kuma mafi yawan su sun jullun akwai shi kuma wani namiji shi ɗan sha'awa ne shi wanda shi ne ake kiran shi mai auren ɗanɗano shi ya gamace ce akwai siffar da ta burge shi inda zai samu biyan bukatarsa da ita to dawa shi kenan to kaga shi irin wannan da ta hanyar zuwa good evening ya samu yan kan titi ya dauka zai same ta a haka ya samu wannan biyan bukatun ya wuce to ba zai yi maganan aure ba don saboda abin da yake neman a ya samu hmm. to amma sai ya fahimci a hakan ba zai samu ba to ta yaya sai ya wurgo ta yi shi kenan ita kuma ta ɗauka da gaske da komai da komai da zaran ya ɗauka ya zo ya gama wannan din kwana ɗaya kwana biyu kwana uku sai ga kawai yana neman ya sallame ta wato sai ta jan dalilin rabu kawai da ji abin akwai akwai jihar da ba zan ambaci sunan jihar ba a lokacin da aka yi tafaban auren Saddam Hussein auren Saddam Hussein shugaban kasan Iraki eh, to ya kace ai kawai an sunan ne kawai aka sanya wani irin aure ne auren Saddam Hussein mm. shine mutum ya ga yarinya ko kuma ya ga mace ta burye shi ta bashi sha'awa yana so ya biya bukatan wannan sha'awar to ba zai yiwu hakan nan ya tinkare ta ta yadda mai ba to abin da zai yi sai ji shi taya ta da aure kuma zai yi ta kashe mata kuɗi sai ta saki jiki a eh, auren za a yi sai je da zaran anya da sai ya hura wuta shi a faɗa mai sadaki nawa ne a ce ai sadaki dubu kaza da wane ne wane ne kaya sai ce to shi babu damuwa da zaran ya zo shi ya ɗauki kuɗin ya danka to sai kuma ya je shi ya samu wata mummunar fatawa cewa ai da ka biya sadaki mace ta zama taka ko kuma ma a ce a'a nan take ya biya tun da yake yana da dukiya wani lokaci ce to shi a daura mai aure da wuri wuri yana so ma zai wuce da ita umra wato wuta wuta wuta wuta wuta yayi mm. eh, aura iyaye kuma su ganin ai wannan yana kaunarta da yawa kuma zai tafi ma har zai tafi da ita umra mm. in aka je aka yi mako biyu ana dawowa to da an shigo kawai sai ce shi ba ta yi mai ba ya ji ya ga ɗabi'unta da halayenta ba za su zai ta sai sake ta to kinga shi eh. me ya kai shi auren wannan jinsi ya samu wannan biyan bukata na wannan lokacin tun da ya samu ya gama sai kuma wata to hakan nan za ka je ka samu wani shi kuma a'a zai yi auren zai ɗauko ta ya kawo ta to amma fa wata ɗaya wata biyu zai sallame ta kuma ya sake ɗauko wani irin wannan idan aka zo aka samu ya yi saki ai bayi da bambanci da wanda ya je shi karo da ta akan titi ya dauke ta ya shiga ya dan biya wato ba za a masa jumla da kowanne namiji ba ba za a yi masa kowanne da sa da kuma irinsa amma kin ga wanda za a ci yana so ya bi ta hmm. ya dauke dawainiya an daura aure shi kuma sa mutu raba. an zo da ita gida kila da yaya tsakani har da yaya tsakani yau a waye gari a ce an rabu sannan a yi tunanin wai ita kadai ne ke cikin halin kakani kai ba gaskiya bane ba to wato shi ma namiji yakan shiga ta gayyara. ai abin da zai nuna miki ko a kan titi yanzu namiji ya gama ce yana so ya kulla wannan soyayyar. aka ce rikici ya auku tsakanin su an raba gari ba a ma yi auren ba mm. za gan shi ya shiga cikin damuwa da tashin hankali na wani lokaci ballanta ma har a zo a ce mai mata je ta auri wani ba shi ba to ko dan saboda maza kuna da karfin hali ne yasa ba a ganewa eh yana iya yiwuwa wannan amma ai ba wani namijin da a kan titi mafa in kana son wani ya dauke hmm. ta babin nan hmm. kana cikin damuwa ballanta na a ka aure ta ta zo har kila har kun ba tashin hankali dai tukuna na farko in ma har kun ko ba ku haihu ba kana da ya santa ka aure ta yau kadara ta jawo ko rabu kana gani cikin tsanaki cikin kwanciyar hankali cikin daɗi haka zai yanku to malam mu fahimci me irin rayuwa namiji yake tsandama a ciki daidai lokacin da ya sakin yana tsunduma cikin damuwa ko da ko shi da kansa ne yayi a a wani to akwai namijin da zai zo shi saki ba shi din yayi ba a ka sa akwai sakin da ilitin tun zira shi aka yayi mm. wani kuma ya gaji da ita ne ya mm. sallame ta ai akwai mm. bambancin yadda zuciyarsa za ta buga akan al'amar haka in dai yana santa ta ya Allah ita ta tunzura shi ya saki ya Allah tsautsayi ne a lokacin da dai aka rabu nan yana cikin tashin hankali domin ai yana son ya aure ta to yau kuma gashi an rabu to kuma ya san yadda ta fitan nan in dai ba shi ne zai dawo da ita ba wani za ta je ta aura wannan hmm. kan shi ya azaba da a zuciyarsa wato saboda maza ku an ce kuna da kishi akwai da to namiji ya kishi kishi wanda aka ce ya kishi kamar fiye da zaki ko ba haka ba to wannan yana dalma kai ji abinda da malam abubakar ya fara faɗa game da yadda halayen gure yake ciki da kuma me kuke shiga idan an yi idan an yi saki kwarai aka yi kai damuwa wani ma abubuwan ma da bai faɗa ba har wani ma yakan iya kisa ma saboda kishin ba kuma shi ya sake ta dan ka ta ji ta aure wani bayan shi ya sake ai muna jin labari da a duniya da akwai masu cewa in dai za ta fita daga wajen shi ta mm. wajen wani mm. ai goma ma ta bar duniya to me yasa suke tun farko eh to akwai bacin rai kuma cikin aure aurataya da ake akwai kuma hangen dala ba shiga birni ba mm. kamar menene hangen dala ba shiga birni ba kamar mace ta aure namijin da bata tsammani haka yake ba misali namiji kin sa akwai masu kaireki zai ce su kaza ne su kaza ne su masu kuma wato ba abun hannu ba abun hannu in ta zama ba ta ga abun hannu ba mm. me zai zama za ta dan fara tabarewa za ta soma bidiyo mm. kuma idan ya sake ta taje ta aure wani shi ma wannan zai dame shi balle ma in wancan in ya fi shi da duk al'amuran da yake yake gani hoto bibiyan al'amuran matan kenan ake yi eh. misali idan an rabu ne eh. ko kuma kowa ya kama gabansa eh. namijin yana iya bibiyan ma ya ga wani hali kenan matarsa to ni na taba gani akwai wani da ya saki matan shi ta aure wani amma duk da haka yana zuwa gidan yana ziyartar wannan matan da sunan mai ya'ya ko a ah, da sunan ya'ya ko ya'yan shi ya'yan na nan wajenta mm. suna ziyartar wannan ya'yan amma kuma dole sai sun gaisa da wannan tsohuwar matan nashi eh, na shi. ina tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma za mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. bari mu zo ga matsalolin da zai iya biyowa baya game da tunani da kuma lafiyar kwakwalwa shi na mijin mm-hmm. idan ya kai ga mutum ya yi kishi ya illata mm. ko kuma ya lokacin isa an ce har shiga bokaye suke yi su musu magani mata da yara ji suna kukan tunda mijinta ya raba da ita bata sake aure ba ya ce mata dama in dai aure ne sai ta yi a lahira shin kana ganin kamar saki yana iya janyowa namiji ya samu lafiyar walwarsa ta samu matsala wato shi eh, damuwa ciwon damuwa ya danganta irin rabuwan da aka yi akwai rabuwa da za a manta da juna akwai rabuwa da ba za a manta da juna ba misali in kamar mace ta zo ka aure ta daga baya ta zo ta ce to ta ki jininka ko kuma ba ta son ka ko kuma kaza kaza ta dinga faɗa maka wasu maganganu ko kuma rena iyaye da sauransu irin wannan sake ana mantawa da shi to suna fita rai gaba daya. yana fita rai mm. gaba daya kamar da shi malam jide ya faɗa akwai wani lokaci saki zai yi ba cewa ba shi mutum yake so ba watakila za a sa shi ya sake ta kin san da kamar da lokacin zamani da ana cewa ta zo da menene farakawa to dukiya ko kuma aka wani abu ya faru a mm. gidan sai a ce gashi gashi gashi tunda ta zo ne ba a ga ganin haske ba haske ba to kin ga duk irin wannan yana faruwa mm, sai a ce mutum ya saki mace amma kuma yana santa to ba a san ran shi ne ba so tana na a ba al'aran shi yana iya shiga cikin damuwa yawa yana iya shiga cikin damuwa mallan jidda ana iya samun matsala ta bangaren lafiyar kwakwalwa da tunanin ɗan namijin da ya yi saki kwarai kuwa yanzu ma haka ne ina ji ina da wanda shi tun da ya rabu da mai ɗakinsa kusan birkicewa yayi yi ba a cikin hayyacinsa kullum yau an kai shi wajen wannan mai maganin hauka an kai shi wannan mai maganin hauka an kai shi wannan maganin hauka kuma an ki a yi maganin yanayin yadda za a yi a maida mai matar ban san dai me don ban bincika ba kuma sanya na akan abin nan ba mm. amma ina na san da wannan so maza kenan suna iya shiga cikin matsalar haula amma gaba ɗaya al'umma ba su mai da hankali a kansu ba saboda kila ana ganin ku da karfin hali a matsayin kuma maza wannan yana aukuwa wani lokaci kuma kawai sai a ɗauka kawai ko rashin lafiya ne ko amma damuwar can ita ne ta haifar da wannan a gan shi ya birkice ya zama wani abu maganar da kika yi ta magana cewa wani lokaci mutum zai saki mace sannan ya ce mata ke da aure har abada akwai musamman kasar hausa muna sane da wannan kamar idan kasashen yarubawa ne kasashen eh, eh, yarubawa kudu maso yamma da yake akwai al'adar mu kusan ɗaya ce da su saboda addini ma ya kara karfafawa tsakanin mu to za a je a samu wasu sukan yi wannan tsubbace-tsubbace hmm. amma east kasashen inyamurai su kawai kai tsaye dama a dace lafiyayya to kawai shi kenan a sauke kai ko a sauke kan matan da mijin gaba ɗaya su tafi saboda tsananin kishin na miji kwarai kenan dai kwalwarsa ta dan samu wannan tunaninsa ya buga wai a nuna <laughs> miki cewa damuwar da ake ta fama wani lokaci a ita cewa mata an yi abin abin halin da namijin yake shiga ciki kuma ga shi ya rabu da ita kuma ga shi ya rabu da ita sannan baya ga hakan nan wannan maganar mu a nan akan yi wannan da ban sani ba ko har yanzu ana yi amma da akan yi idan mutum ya saki mace je shi shiga wa'annan tsubbace tsubbace ta yanayin yadda in ba Allah ne ya taimaka aka je aka gano wannan sihirin aka warware shi ba to wannan mata ka za ta yi ta ga ba in dai ba ta zauna da shi ba sai dai kowa ya rasa sai dai kowa ya rasa wato namiji yana da wannan zafin zuciyar da ai kika lura akwai mm. cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mm. aka tabbatar da shi bai taba auren bazawara ba saboda kishi mm. ko bai baka isa ya saki mace kai kuma ka je ko kaiwa ka ce za ka aura ba in dai ka aura zai sauke ma kai saboda kishi akwai kishi maza suna da wannan kishin akwai wanda shi in ya rabu da mace duk alakar da ke tsakanin ku in ya ji labarin ka kusance ta hmm. to ko raba jiha to kuma da ha ake cewa aminci ne a ce idan namiji ya saki mace abokin shi ya taimaka ya aure akwai akwai waɗanda suke har a yau har a gobe akwai hmm. wanda suke da wannan zaki je ki samu ɗaiɗaiku wanda shi yanzu dan in ya saki mace bai damuwa ma idan wanda ya zo auren ta ya zo ya ce baya da kuɗi shi biya musu sadaki su ya aura wato kuma ya rufa musamman kin ga mu kamar afuwan kamar mu wuce fulanin gombe mafi yawan mu mu wannan matsalar ba ta damu mu ka rabu da mace wai dan ka rabu da ita kuma sannan ka zo ka tare ta kar ta auri wani ko kuma wanda ta aura ka zo ka yi ta gaba da shi mm. kana ba mu da wannan to menene sirrin malam in mutum ya san mutuncin kanshi musamman a ce ka auri mace har kun haifi ɗa ko ɗaya biyu uku a ce ka ganta tana yawo tana gararan ba watakila har a samu wani lalatacce ma ya zo shi yana ɗaukanta yana tsara da ita mm. ba kuma ka biya mai sadaki aure ta tafi ba ka rufa ma ƴaƴanka asiri ka rufa ma kanka asiri wato kamar wani suturtawa ne eh suturtawa ne yanzu idan mutum yana zanne yana da iyalinsa mm. sun hayayyafa in kana zanne kofar gida ka ji yaro na ihu ba abin da ya kwada ka da kasa domin da ka ji ihu sai ka ce ah, ai uwar shi na gidan so ai banza ba za ta kai abin nan mutum in ma me duk abin da za ka iya yi za ta yi in ba abin ya fi karfi in kuma abin ya fi karfin ta za a nemo ka to kana waje an sanya hankalin ka kwance wato saboda wannan akwai natsuwa cewa uwar sa na gida uwar na gida to yau da bata nan kuwa yau da kaji motsi da kaji duk yadda wannan take take abun nan wanda ba uwarsa ba ba uwarsa ba sai kaji wani abu kuma da wuya ka shigo baka ce me yake me ya faru ba mm-hmm. amma inda uwar ne to ka same shi yana kuka ka ma tambaya ka ce me ta fi ka sanin har abin nan domin bugu ne ma laifi ya yi kuma ko abinci ne ba a ci ba ka san da za ta kuku ba abin da ya shafe ka saboda akwai rashin natsuwa kenan a rashin namiji akwai rashin natsuwa akwai rashin akwai damuwa sai dai kawai ya danne ya haƙuri ya ɗauka cewa mataki ne na rayuwa an tsinci kai to Allah ya samar da mafita to ai in ba domin akwai wannan damuwar ba ya ake mazaje ke yin komai wani zai rabu da mace shekara da shekaru ta je ta aure har ma ta haihu a wani gidan tana fitowa kamar jiranta yake kamar jiranta yake ce to ta dawo a zanna to wannan ke nuna miki cewa a sai namiji dan ya rabu da mace mm. ba wai cewa ya rabu ne ba wani ba wata matsala ba in babu matsalan inda babu damuwa mm. ba za a yi maganan komai ba ba za a yi inda babu damuwa in an rabu to ba za a yi magana ai akwai matar da idan ka rabu da ita kai da kanka zaka ce sai da wani iko na ubangiji zaka ce ko kai da ita ku saura a duniya ba za ta dawo ba to ba ka matsalar 'ya'ya da tunanin halin da za su shiga mm. da kuma kai kanka cewa ka yi sabo da ita tsayi ya ratsa mm. akwai wani kuma matsalolin da namiji zai iya fuskanta bayan ya yi saki eh duka su a matsalolin da a fuskanta wacce zaka je ka auro sannan in ma da kana da wata shin baka ganin ita wannan din ta likimo ne don saboda wannan duk wannan yana nan cikin abubuwan da mutum domin ko da mata biyu mutum yake da su ko uku ko hudu shi gani yake bai ɗaya ne to ba zai fara ganin wa'yansu ɗabi'u ba sai in ya rabu da ɗaya to daga nan sai ya fara tunanin da wance ne ba za ta yi min wannan ba sai akwai damuwa eh akan dan samu nadama kenan akan samu ai shi dalilin da yasa abin nan din in aka zo ai matan ba duk daya suka zama daya ba kowa da halinta kowa da halinta mm. to inda wannan ta gaza wannan ta ciki to mm. idan kaddara ta kullo kai aka saki wannan to duk abin da da ake yabonta akai wannan kuma ake kushe ta akai to yanzu tunda an rasa wannan ai za a yi ta cewa da wanci shi akwai gibi kenan akwai gibi to sannan ga tunanin shin za ka iya auro wacce za ta zo ta cike wannan gibin a al'ada irin na malam bahaushe hmm. bayan an yi aure da mace take kawo kayayyaki ta zuba a cikin ɗaki sai yau ka sake ta ta tattara kayanta kafin ka je ka dawo ma an ɗauki a kori kura an kwashe kayan nan tas kura kawai aka bar maka da sauran takardu wai daga ina za a fara ne a haka kun wani irin yanayi za ka shiga an ka koma in dai mace ɗaya ne ga ai daga nan ka koma inda ka dabaro dama an ce mai mace daya an yi koma baya ko eh ai dama ce mace daya aminin goro haka dai suka ce to tunda ta tafi ai shikenan mutum ya koma inda ya baro mm, ta yara suka ce wai fam fam fam fam fam so da haka nan daga nan sai je shi mita gurmar da zai shimfiɗa da katifa abin da dai. kin ga dai akwai tashin hankali a ciki matan ma ga nan wani lokaci wata in ta tashin ma maimakon ta kwashi na ta kaɗai ta tafi mm. har da kan za ta <laughs> tattara da lokacin da ke nan mm. in ya kama hanya ya tafi bai tunanin gyaran gado bai tunanin shara bai tunanin zai dawo ɗakinsa cikin duhu ga kuma abinci ajiye an ajiye mai mai dumi hmm. ya zo ya ci to yau an rabu kuma ita ɗaya ta zo ta kwashe watakila tsawon rayuwarsa shi in ka gan shi ya dawo bayan salon isha yake dawowa yau sai gashi an rabu ta tattara tun da safe ta tafi ta kwashe komai hmm. to in ya fara shigowa tashin farko tun da daddare shigo ta ina suji din kunna wutan yake sai fara shi dan gata ne duk bai san wa'annan ba da sai to wanda yake da iyali ai abun nan din duk kafin ya dawo duk wannan zai tarar da wani mm. haka ne so an sauke mishi wannan an sauke mai gata in gidan haya ne ana iya bashi notice to in gidan eh a ce goro cikin mata goro ba zai zanna cikin matan aure ba daga nan shi kan shi ma ba zai shiga gidan ba in dai matarsa daya kuma an rabu to idan ya dawo ba zai ma shiga gidan ba ba zai samu sakewa ba ba zai ma shigo ba to yanzu ya shigo a wajen matan wasu shi ma sai ya dan lalubi in akwai daki a kofar gida kenan sai ya dan dauko katifa shi ya wurga wajen ya ta kwana back to square one din dai da an yi rabuwan aure za ga macen ana tausaya mata eh. da tunanin halin da za ta shiga da cewa wani bai kyauta ba eh. to a nan miji shi abin tausayi ne shi ma shi ma abin tausayi ne ya danganta akwai wani rabuwan ba shi ya kawo ba ita ta kawo mm. Mm. to yanzu matar da ta zo ta tsaye ka ta ce ma allambaram sai ka sake ta ga wuka a hannunta dan zama ta ta'adda ke wani za jigin shi ma yana ta kuka yana cewa don Allah ke hakuri ne ne miki ko ma me zan gyara to sai ya bai kai a tausaya mishi ba a ko kuma abin da muka manta zai iya shafan aikin shi zai iya shafan kasuwancin shi kafin mu shirin namu ga wakiliyar mu a Ghana wa Abdulkarim yan faniya a filin kwalamar mu da bakwai da ta gayyato mana. Ila muna tare da Kubra Diamond wadda aka sunanta dai sosai Kubra Ibrahim. Ko na Diza kamfanin mu ne Diza ta kubura. Ya. Sai <laughs> wani abinci taki da famuna. Oh salad. Okay. Salad. Eh, salad. Salad nga kin san wasu kasashe na yin nasu. Mm. Ni dai salad na healthy salad simple. Okay. Na fito da salad. Salad wani abu ne da na jiki in ba ka san rayuwan shi ba. Kai ka samu diarrhea. Kai ka samu food poison. Okay. Salad na san wadansu yau dai ban sani ba those days ruwan gota mhm. ake zuba ma salad. Ruwa dai na cikin gata. Eh, esa eh, yana bau abin da bai da kyau na shi shiga cikin kisan kan da yake nan isa mm. salad inda ka yi salad ka duba salad da kyau ya kamata ka wanke shi da kyau da vinegar ko salt water mm-hmm. ka wanke duka an so ka sinsinke ka bubude shi ka share ka sa cikin tray iska ya bi kai ako kasa ako dauda jikin sala in ba ka jara sala da kyau ban kana sai da abinci ka ba mutane food poison an zuwa na bi da ba san abin da ya ba su ba amma salad ne sa ga salad na sai ga carrot na carrot na kankare jiki kankarin kankarin cicile dauda dauda jiki sai in zo in zo in yanyanka ko abu jiki na kin ga mun sani ba ko training da aka ba mu na yin gan blender na yin gan grater na yin gan slicer amma na fi son doki hannu na na yin nan gajiya Mm. in tankwama ne shi dai na nika cikin asanka mm. a kame hɔ ya saura mini sanzo in yi carrot na in slices kanana kanana kanana kan chopping board Do ina da karfi shin kawo green pepper in zone in slice shi kanana kanana sai in kawo spring onion spring onion kuma na da dauda in zone jajara jajjara sai in zo in yanka shi kanana kanana sai kawo radish shi kuma in zo in slice shi kanana kanana in ka shi kanana da na yaka na na kayan nan mun shiga cikin dressing na sometimes na yin boss salad ya da na yin dafa liver liver anta anta na dafa na kayan shi shin doki in murza in murza shi in cikin kuma ne na dafa ciki na naka cikin tai she in shred shi in doki in cire flake na zazzware shi shin aji mhm. aka ninki shin aji shi ya dry sa salad na na kawo bo gani da salad cream gani na kawo su liver da su chicken na. Mhm. ya ban sun saran sa stakis da su sadi mhm. amma cream nan da yana nan isa na kari shin kawo tray na nice tray shin zo fara na lay salad na cikin tray na ina shirya shi ne in rectangle shin ba oh. sakan bayan shi in kewaya shin zo sa green pepper da na slice shi circular nan ezigui ai cucumber na mance cucumber mm. na slice cucumber shin zo sa cucumber kai shi zo zuba carrot kai shi kawo green beans na mm-hmm. zo zuba kai mm-hmm. shi kawo yellow corn zo zuba kai in kawo spring onion in zo zuba kai in kawo in ako pear ma na ya sa fai kai she nzu oilin liver nan she zo zuba kan salad she na muza she spreading shi kai chicken nan kuma na shredding shi she zo zuba in zuba kai ba mix so na arrange mhm she zo in zo zuba shi kuma mhm. kai in sa spring onion in sa carrot in sa cucumber in sa eh, naman kaza da liver salad cream nan in ka to dai in diba kamar side ga guda siding ga siding ga siding ga mm-hmm. sometimes kun shirya kayan nan duka sana kawo cream na. eh sometimes kun ban sa cream kai ina dish ne sa kan side please mm-hmm. in kai kana son don wadon su ba su son cream because of healthy lifestyle mm it's better you eat salad without cream mm -hmm. and liver da chicken duka they are protein so there's nothing wrong with it shin sa on the side shin kawo fuel zun sa ka shin aji to wannan sala in ka ci she kwana she gobe da safe <laughs> da me ake ci wannan brodo ka ci da shi brodo ah, ka ka ci da shi pano ka ka ci da shi jollof mm-hmm. ka ka ci shi ka haka nan ka ka tattauna kuma kana shan tea da shi bread ya kakan nan da ka ci saladin. Wannan saladin gane ne ko dai saladin? Saladin dai na gaggama ko ni na gari. Aha, na gaggama. Wadansu kuma su yin su sa cream su mix. A'a, in da ki serve table etiquette ka ki mix ba shi. Ka kira son ya jima a ciki. Mhm. Ki san wani saladin ana yi bai jima sai bata. Yasa ka ki sa naman ciki. Mhm. Liver nan nan ka ki sa ciki. Naman kaza ma ka sa. Kin separate duka ne. In da zo a ci. Yasa ga green pepper cikin separate bowl. Ga salad da kanshi separate bowl. ga spring onion ga cucumber ga reddish ga liver ga chicken ga sardine da suna kan table isa wanda dai ci iya zo shi da kanshi bai so won don a lot of people are allergic to a lot of things mai shi da kanshi ya select wanda yake so in cikin fridge ne kuma shi ki sa shi bai komi bai komi cikin mm. fridge amma is da sardine dey ka bude don ba kai ka bude ka sa cikin fridge bai da kyau becomes poisonous in kina son ki sa cikin fridge sai ki zuba cikin bowl tukun ki sa cikin fridge haka in kina da staki eh eh, eh eh yana cikin gwangwani bai da kyau ba sa gwangwani cikin fridge eh e sa ka ki bude ma in mm-hmm. ba ki yi ready ki ci ba mm-hmm. ka bude oh, is poisonous e because of the can kin gan yau ga ko cancer mm-hmm. ko ciwo ciwo da yawa na ji wai cikin abincin mu da muke ci shi ke kawowa ina gan kaman in kayan ga da ba mu pay attention maybe muka sa hankali ya yi bon life span mon e mu mata muke mu muke samun kansa pa isa muka duba wanga abu duka ya yi stop shi. da lama sauraron mu da haka muka ka karshen shirin namu a wannan lokaci a madadin waɗanda kwa ji muryoyinsu musamman ma abokiyar na da tattaya na gabatarwa amina bahara auna da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato julie leathers gresham da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni zahra aminu fage daga nan birnin washington dc nake sallama da ku ku huta lafiya. Amurka gaban su kwarai ba za su bare